Ragare. Ka matsa man da kira haka ne. Ba mu ƙara magana ta maka da shi ban ji network ɗin bai kyau. Ai ya tafiya sai. Ko dole ko a kira ma shi dole kana wurin magana da shi. A'a zan kai bai zama dole ba. To magana da shi ai ba amfani gare da wadun da shi ba dubara gare ba haka nan ba kashin kuɗi zai yi ba balle. Zan kai zan kai don Allah don Allah zan kai ku taimaka mana don Allah. wallahi taimakon da zai ma kenan ni inda ka ji sun sannan da wuri ka za ka sai kuɗi na kwarai da yanzu an gama amma ni yanzu in ba haka nan ba sai ni da kai sai an gane na ni da ya, in dai ba miliyan biyar ba sai dai a gane na ni da tabbata nan ya tabbata nan ai shi da kai ne ya faɗa ma ko yau ya yaddo mutum da kai ne yau ya ga mutum a wurin ya yaddo da kai ne sun kwanta da shi ba su waye gari da shi ba kuma an dokai an yi a min ba da shi sai ni na faɗa ma abin wa ina ma shi cikin musulunci da imani ni na zaba ka sani ba shi da sa ka ji na biyo ma ba waje na iya iskanci kala kala ba wanda irin wanda bai iya ba na iya rawan waje na iya kai ko maulana iya ko kuma rashin maulana iya in kwata da ƙarfi na na iya in kana son mu shirya ka tsaka ne miliyan biyar in ba ka so kai ta rawan ka can nima in ta rawa na nan ban bukatar kudin ka ba ka bukatar mutumin ka Allah ya haɗa mu da shi ba gida ne mun ka sai mun ka ɗauko shi ba. kare Allah ya sauka. Yawwa ba gida ne mun ka sai mun ka ɗauko shi ba ga titi muka tarewa ba da daddare ba barawo karamin barawo ka tarewa da daddare ko kuma ya tayi ya nade ya zo gidan wani ya ɗauka mu ba mu zuwa gidan kowa. Bakin titi za mu taya da ranar Allah mu tsaya dole a ba mu, dole kuma mu ɗauko na ɗauka. wannan tabbaci Allah kuma ya bamu ga dama in ka ga dama mu shirya in baka ga dama ba ni fara yi ma bori irin nawa sai kayan yadda sai ya baka labari ran kai ne ran a yi ai hankuri don Allah nan kai ne ai ni na gama hankuri na na gama na gama hankuri na tunda mu mutanen ku da ka sani suna kilafin da daddare ko su tai gidan mutum su ɗaukai ko su bari ya sai gona su ɗaukai mu ba mu yi haka nan ba mu zuwa gidan kowa Ba titi za mu zuwa mu addabai dole gwamnati ta yi magana titi za mu tsaya da ranar Allah sai mun iska ged yana tsaye mu kora shi mu tai wurin mu tsaya mu kama mutane mu tafiya mu ka tambaye su ka ji da rana mun ka kama su ba da daddare ba yawwa ha ɗan takarar gwamnan ko na can na zamfara mun kame mun tare shi ya sha kwana zai guduwa da direba ne da ɗan reni wayo ne da kama shi mun kai bamu kace shi mu an ci kuɗin mu mu sakai amma shi da ya gwada mana gudu ga shi sai da an ka kace shi direban kuma ya ruga ya wulakanta yanzu kaga ni an kai ka tsaya ka bada kuɗin ka kauce ka zanna lafiya. Gaskiya, gaskiya, gaskiya. Mafisar wai wai ko mu mu ɗaya laɗi laɗi wani mun yi wannan gaskiya tun da ni ka lalama ni ka don na zan ka ɗan musulmi kake ɗan musulmi nike. Kuma ba Allah ko da ni kama shi na ga dan musulmi yake ina tausaya ma musulmi ka tamba ka ji ko ran da ya dawo in dai Allah mai shi sai ka ji ya ce ma wallahi ina tausaya ma musulmi wanda ba sallah ba ruwa na da shi nan ko kitsi ne ma ban yi maza in kuma zan yi ma daidai in kyale shi sai ya wulakanta wallahi Allah ni da na bi ka da lalama ina sassafinka ka ina tausaya ka mutane da na saki yau suna da yawa cike ko ɗalibar da ka waɗi sannan ina wurin sakin wasu amma ainihi duk kana biyo ma wasu yan kusurwoyi wajen mako ya an kusa mako biyu daga kama mutumin ga kuma ka san ba shi ɗaya ba kan ba har hada yan sanda ko yanzu nan ina da wani babban ɗan DSS yana nan ban fice shi ba ran kaɗe abun na babu wallahi Na na san da babu tun da babu shi kenan ai ba na ce ni akwai ba ni kan duk inda ni zo ai ba ta ni kai akwai ba inda gidanka ni kai na san gidanka ce wani yabban target din gidanka kaga shi na kana da ko baka da na sani amma wanga kamu na Allah dai Allah dai dora mu tunda bakin titi zan iya da ranar Allah in tsaya in na isko yan suna gadin wuri ko sojoji in kada su dole su wace su bani wuri in hau katamba ko ciwon gadin ai suna ganin cokin point mun ka kai mun ka tura yara sun ka kora shi ya ba wurin mun ka hau mun ka tsaya kuma wanga shi dan takarar gwamnan zamfara da ka tsaya da mota escort ne motoci escort ne ka tsaya mun ka wace su mun ka tare shi kuma shege ya tsaya direba ne yake tsaya mun ka halbe ke na yi fara ce kaga ba ruwa na ni kuma su kuma yan sandan ma su ma tsallake filus din su sun kai fara tana nan ɗaya dai an ka zo ba mun tsakka an ka ɗauke ta kuma mun ki mu za mu sa'a biyu ko banza tun karfe uku mun ka hau titin nan sai wajen karfe hudu da rabi mun ka Ba uban da ta cewa ya waya. kawai ni dai na ma adalci na nemi kuɗi ka ji ba adalci wallahi kuma adalci da ne ma ba ka sai ka ba wallahi ran kai na ganai kuma duk mutunta ta aka kaya min kuma ni na hada ma ka mutunta ni kuma na ji daɗin yin haka. Ko shi in yadda ya ce ma ban mutunta shi ba na rantse da Allah ka kama tsine ma har duniya ta tashi amma mutunci ni na mutunta shi tun da na hana a doke shi wani lokaci sai dai in ba ban sani ba ko ban yi wani laifi. Rankari, rankari ni abinda nake son ka lura da shi ne. Wallahi ne, duk abinda duk abinda gaban Allah nan da abinda ga nan wallahi ne, tun mun sai suwa. Shiga dangi can ku shiga, can Allah ya sa kun samu mai taimaka mai ce rai na yin asibiti ta kama shi bai da kuɗi miliyan in asibiti wani ciwo ya mai na miliyan biyar. in bai da miliyan biyar ko naira goma gare zai a rubuta a tafi a nema nan da kwana uku sati in Allah ka mai taimaka mai wanda yake tausayi ne ya bata mai miliyan biyar sauran wannan da kun tara sai ku ajiye su zaman mai abinci ne in ya dawo amma magana wayan kare ma wani gome ko kama yin wani waya da kai wahalar da juna ne kawai zan kama da kai don na ga alamunka ina ba za su iya sauraron ka ba akwai su mutanen zafanan cikin guso ai su har na fuske su. Yanzu Ba ka ta yi ka kwanta ka faɗa ma kowa abin da ni faɗa ma in eh? wa gare ka ma ka faɗa mai abin da ni faɗa ma na ce in ba miliyan ka ne gobe da ka Hukuncin Allah ta fuskan yi masa biyayya da karɓan hukunci shi yasa kaga mutanen nan da aka ƙona a cikin mota mutane 42 aka ƙona su urmus babu wato ainihin gaira babu sila wannan yana nuna maka idan suna da imani a cikin zuciyarsu wa'innan mutane wannan ita ce iya azabar da Allah zai musu babu su da azaba ranar alkiyama ba su ba shiga wuta ranar alkiyama annabi ya faɗa cikin hadisi yake cewa ba zan Allah ya ce ba zan haɗa ma bawa na rashin kwanciyar hankali biyu ba idan na tsorata shi a duniya zan amintar da shi a rahira Allah ka ba mu wannan aminci Allah muna cikin tsoro muna cikin musiba muna cikin damuwa Allah ka ba mu aminci a lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan kuma bawana ya shiga bala'i ta fuskan aka ƙona shi da wuta irin ƙonan da aka mawa nan bayan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ba zai haɗa ma bawa azaba biyu a ranar kiyama ba in azabtar da shi a duniya sannan azabtar da shi a lahira Allah ya ce ba zan yi haka ba Allah ya ce in na mishi azaba a duniya wallahi zan tsare shi daga azabar lahira Allah ka tsare wannan bayi naka daga azabar lahira babu girman jarabawan da ya kai ka sa ma mutum wuta yana ji yana gari yana kamawa ya mutu babu kuma mutumin da ya kai wannan mutumin rashin imani daga cikin mutanen da aka kona a wannan tafiya akwai matar da tana da ciki amma haka suka sa mata fetur da ashana suka balbala haka ta ƙone cikin ya ƙone ya fashe ɗan ya fito shi ma ya mutu ina ne ake rashin imani irin wannan in ba najeriya ba ina ne ake irin wannan to saboda haka bushara zuwa ga mutanen da suke cikin jarabawa mutanen zamfara mutanen sokoto mutanen katsina bishara zuwa gare su wallahi Allah bai manta da ku ba kuma Allah ba zai hada muku azaba biyu a duniya da lahira ba wallahi ku ci gaba da bauta ma Allah kan kar irin wannan ya hana ku bauta ma Allah Allah ya amintar da mu duk mutumin da ya yi fushi ya ce bai yadda da hukuncin Allah ba har ma yana tambaya yana cewa me muka ma Allah wallahi Allah ya ce a gaya masa falahu wallahi yana da fushi ranar kiyama fushin shi ba zai wanye ba tun daga duniya zai ci gaba da haduwa da fushin Allah har a tashi kiyama kuma zai tadda abin da tafi wannan muni a ranar kiyama amma ina mai gaya muku bishara ce kai tsaye daga Allah da manzansa kan cewa masu imanin da suka tsaya suna bauta ma Allah cikin wannan yanayi wannan bala'in da ke damun su bai hana su bautan Allah ba ana muku bishara cewa Allah zai ba ku aminci a lahira ya rage da dukkan wanda suke haddasa wannan musibar da balahira da bala'i su su dawwama a duniyar su su dawwama a duniyar inna izamal jaza ma izamil bala' lalle mabbi, girman lalle girman sakamako haɗe yake da girman jarabawa kwatankwacin jarabtan da Allah zai maka kwatankwacin ladan da za a baka ɗimi ranar kiyama wannan bayi Allah muke roƙo ka ba su lada mai yawa ranar kiyama ka yafe musu ka amintar da su daga azaban ka ranar kiyama ka zaunar da mu lafiya wa'inda suke haddasa wannan fitina ya Allah ya Allah ya Allah ka aji aya a kansu Allah kar ka kashe su sai ka aje aya a kansu Allah ka aje aya wanda zai zama misali ga mutan baya ya zama misali ga dukkan wanda zai kwatanta hawan kawara kan bayinka masu imani <coughs> Allah ji kansu wa an radiyallahu anhu qal daga Anas Allah ya kara masa yadda ya ce